assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata sha bakwai ga watan zulkaida ijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida daidai da talatin da ɗaya ga watan august shekara ta da sha biyar. a ci gaba da tarihin shekul islam ibn taimiyyat al-harrani al-dimashqi abul abbas alaihi rahmatullah da muke gabatarwa cikin littafin rijal al-fikar wa a wata fil islam na al'allamatu sayyid abul hassan ali al-hassani an-nadawi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani muna gabatar da tarihin shekul islam ne a matsayin shimfiɗa da sharan fage na littafin da za mu karanta wanda shekul islam ya rubuta kuma a matsayin mukaddima na littafin da muka ƙari karantawa na shi shekul islam allah maraukin sarki ya saka mashi da alkhairi mun gabatar a baya da cewa shekul islam ba wani dan bigari bigarin malami ne da za a zo kawai a yi tarihin shi dan shafa malera kawai a wuce a kyale shi ba dole ne a tsaya a zurfafa bincike a faɗaɗa bayanai kuma ingantattu nagartattu domin jama'a tsaya su fahimci me ake son a bayyana masu dangane da wannan jangorzo domin tarihin ibn taimiyya jami'a ce mai zaman kanta duk abin da kake nema a abin da ya shafi mujtama da al'umma suke rayuwa a ciki na ƙalubale iri-iri in ka shiga cikin tarihin ibn taimiyya za ka tsinci irin waɗannan ƙalubale a ciki don wannan ya zame maka abin ɗaukan izina kai ma a cikin naka rayuwar musamman dangane da abin da ya shafi al'amarin da'awa da kuma ƙalubalen da su masu da'awon suke fuskanta tun daga kan abin da yake faruwa tsakaninsu da shugabanni da suka zama jagorori na al'umma ya ke fuskantar shugaba in ya zama mai kuskure ko mai ganganci ko ya zama azzalimi wanda yake ƙetare haddi a kan al'umma shin zuwa yake a zage shi a ci mutuncin shi a wulaƙanta shi a tsokane shi a yi fito na fito da shi ko koya ake yi mun gano wannan da kyau ko da tarihin ibn taimiyya a matsayinka na da'iya to za a yi kokarin gogar da kai a haka a matsayinka na mai da'awa sai ka sayin da za ka zauna da mutane mutanen nan waɗanda sun fahimce ka da waɗanda ke kan fahimtanka da waɗanda ma ba su fahimce ka ba baki ɗaya waɗanda suna son su ji gaskiya da waɗanda su sun yanke shawara ba sa son kunnuwan su su saurari gaskiya sai sharri to dole ne ya zama ka goge da mutane da yadda za ka zauna da su domin ne taimiyya ya yi shekara aro-aro a gidan yari kai dai ba ka yi saka ce kawai saboda tsaban ƙauna da so da yabo da al'umman shi suke mai ne ya sa suka kama ya suka saka shi a gidan yari ba akwai wata magana muna gane wannan da kyau ko to ya zama tilas mu tsaya mu fahimci waɗannan abubuwa muddin muna son mu fahimci yadda rayuwa take jama'ar annabi ana fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu a karatun da ya gabata mun kwana inda mala yake bayyana mana wahashiyatu tatar fi dimashq irin dabbanci da su waɗannan tatar suka gabatar suka gudanar suka yi a garin dimashku sham mun gano wannan me ya faru me suka yi shin wancan jagorantar da shekul islam ma dattawa malamai tsirarin jagororin cikin dimashk aka je aka samu sarki kazan Cin wannan ba ta fa'ida ba ne ko ko menene ya faru a takaice kamar yadda muka fara tattaunawa a wancan karatu ba a bari a kwashe duka duk sanda kuka bar sojoji suka kawo hari cikinku ko an yi suru sai sun tafi sun maku ɓanna mun gano wannan da kyau ku haka dama ƙur'ani ya gaya mana innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu Allah yace masu mulki na kama karya irin wannan duk sanda suka kunno kai suka fado cikin garuruwan mutane to suna yin raga-raga da garin manya su koma kaskantattu Allah ya ce wa kazalika yaf'aluna haka suke kuma haka za su yi ta yi da cewa yi waka zalika fa'alu to ya ba mu labarin abin da ya riga ya gabata ne mai yiwa waɗanda za su zo namu a nan gaba su ba haka za su yi ba kuna fahimtar wannan da kyau ku to duk wanda ya runta wannan sunan kuma bai anshi mulkin a bisa tsarin da ya kamata kuma ya gudanar da shi a bisa yadda ya cancanta ba to sai dai kawai wanda allah madaukin sarki ya nufa da jin kai ya tsare daga fadawa cikin matsala to shine kawai wanda ba zai aikata wancan abin da za a ce Allah wa dare ba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to ya yace wa mimma zada fil hala'in nas yana daga abin da ya ƙara saka mutane cikin tsoro da firgici da razani annat tatar qalabo ahla dimashqa bi taslimi jami'a ma inda nas mutanen tatar mun ji dama sun shiga cikin gari suna ta kwace ko suna ta sace-sace suna ta fyaɗe suna ta abubuwa iri-iri miyagu to abin da ya ƙara firgita al'umma sai suka nemi cewa dukkanin mutanen da suke ƙauyukan bayan garin dimashku sham to su mika abin da ke hannunsu min al na manya-manyan dawakuna dawakai na gidan sarauta a ɗiba a basu dawakai na gidan manya-manyan attajirai da amshakan malamai a ɗiba a basu domin waɗannan dawakai a wancan lokaci su ne a matsayin waɗannan sayyaratul mukayyafa waɗannan motoci na yayi motoci na zamani motoci na holewa na alfarma waɗanda manya suke shaƙatawansu a ciki to da suka shiga cikin gari suka ce a tattaro masu waɗannan dawakan duka a mika masu wasila a ɗibin makaman gari a basu don dama duk inda masu mulki suke sha'awansu in sun fada gari irin wannan shine su dafe makaman garin domin daga lokacin da ya zama makaminka yana hannun makiyinka, to ka shiga matsala ko kuma makamin maki yana hannun shi to anan ma kana cikin matsala kuna gane wannan da kyau ko shi yasa idan sojoji suka shiga cikin gari sai su ce a kewaye garin dan a bincike ba abin da suke nema illa silah makami suke nema sau da idan suka raba ku da makamai to duk abin da suke son su yi za su yi su shi amma in ya zama sun bar al'umma da makamai a hannu ha su mazaje ne kuma mazaje ne za ku iya ku turnuku da makaman na a hannunku lokacin da annabi ya shiga garin makka a san da aka yi fatuhu makka ai annabi ya sanya ma garin kafiyu an sa dokan ta ɓaci shi ne aka ce duk wanda ya shiga gidan wane ya tsira waɗanda suka shiga gidan wane ma sun tsira haka manzan Allah ya biya watsa jama'a daga cikin gari kowanne ya je nemo jam'uya suka je suka ɓoye sai da gari ya tabbata a hannun annabi tsaf sannan aka ba su dama suka fito shi yasa ko juyin mulki aka yi ko zanga-zanga ne jama'a suke yi ko wani hatsaniya ya taso in gwamnati tana son ta ba da doka da oda don gari ya tafi a bisa tsari kuma ya tafi a hannunta sai da ce ta sa dokan ta ɓaci domin kowa ya koma gida ya nutsu. wanda yake da abincin kwana biyu to an sa dokan ta ɓaci na kwana biyar kaga sanda zai fito ya gama yin laushi in aka ce yi nan to zai yi aka ce zauna zama zai yi na zaune miƙe shi ma zai miƙe babu ja kun gano wannan da kyau ku duk in ba ku fahimci irin wannan tsarin ba to sai ku samu matsala ana fahimtar wannan da kyau ku to ne mutane sun shiga matsala a dimashika a lokacin da tattar suka ce a tattara musu makamai wal amwal kuma a ɗibi dukiya a basu shi yasa yana daga abin da ana sa doka sai gaji an ce an kulla bankuna an rufe kasuwanni dole jama'a su miƙa wuya amma daga lokacin da hukuma ta sa irin waɗannan dokoki jama'a suke biris to hukuma ta tashi daga hukuma ta zama wani abu kuna gane wannan an samu matsala kenan daga lokacin da jama'a suka yanke shawarar yi ma hukuma ta waye ko to sai sun koma shekaru 20 baya daga inda suke ina gaya muku shi sa ƙidanmu mu na ahlus suna wal jamaa al’imamu tahawi ya wakilce mu da cewa wala nara al alal ala al-a'imma ba ma ganin halaccin yi ma shugabanni tawaye wa in jaru ko sun yi zalunci mai dumin ƙirji zai ce eh eh ko sun yi zalunci kun gano wannan al’imam imam ne yake cewa kafin ka iya ma shugaba ta waye ko sai ka shirya abin da ya fi nashi na kuɗi na abinci na tattali na yawan magoya baya na shin za ka iya jure ma rikicin nan da shekara ɗari yadda gwamnati za ta iya jure mashi sai ka shirya wannan in ba ka shirya ba za a zo ne ka da hatsaniya ka da hargowa ka da fitina kawai kura da tashi sama kan ka ce kwabo an yafa mata ruwa ka saka mutane cikin matsala wani zai ce shirya da ƙarfin Allah annabi ya fi ka shiri da ƙarfin Allah amma yayayi ban ce na kana lakum fi lahi uswatun hasana karka ce wai kyawun ɗabi'u ne gaskiya amana kaza kadai komi na manzan Allah ne abin koyi Allah shi taimake mu malin sai ce almuhabba'a min jihati daula dokiyoyi makamai manya-manyan ababen hawa na alfarma waɗanda aka tattara su aka ɓoye na gwamnati a sabiƙa gwamnatin da ta gabata a miƙa wannan ilattatar suka ce a miƙa mata tarawa kun gano wannan da kyau ku in saha an ce a wasu jihohi wasu shugabanni da suka tashi sauka a kan mulki sai suka tafi da manya-manyan motocin da da su suke hawa hmm? mai yiwa ba zai iya cire kudin shi yanzu ya siya ba to sai dan tara wannan sai ya gaba da su an sa kwamiti kuma sai su dawo da su mun gano wannan da kyau ko shi nan. ko kuma talakawa sai a baku da tsegumi yan sallolinku da azuminku da katun ƙur'aninku a raba musu ku gane ka kama rediyo ka ji ana zagin wani babban mutum wanda ya yi wawura ya yi handama ya yi wannan kuma shi da allah shi da jami'an gwamnati masu bincike kai kuma naka a nawa da za ka je ka zauna a wannan dandali a wancan dandali kana tsegumi da tsugudidi da cin naman mutane haka siddan akan abin da baka da tabbaci daga kaji jita-jita wai na ji a rediyo don kaji a rediyo daga rabbul izzat wal jalali ne sauka allah ne faɗa mun gano wannan da kyau ku ba komi ne kaji kawai sai kaje kama faɗi ba yan jaridin nan fa ba mala'iku ne daga sama allah madaukin sarki ya saukar da su suke faɗin duk abin da wai suka ji na gaskiya ba an gane allah sai ka tantance sai ka yi bincike in ba haka ba za ka sa kanka cikin matsala an gane mafi abin da ma ya kamata annabi ya gaya mana min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ani kaji da kanka shi kuma janar ya biya tara kun gano wannan da ke ko su je su ta bugawa da manya-manyan burage. kai kuma ba ruwan nan kana sallah kana ma annabi salati sai ka zauna kalo amma kai kenan yau ban ji biyo ba wai me aka faɗi ne ina ruwanka samma'una lil kadhibi a karuna da suhut na ruwanka in kaji shi ke na abinda za ka yi bincike ke bincike abinda ba za ka iya ba kai mai ka bar shi nan Haka gama aikin da aka sa ka ne kaje kana neman ka daka ta rawan wasu karka yi dauni rufe ma gaba al'umma na kuna fahimtar wannan Allah ya tsare mana imaninmu yanzu za ka iya samun wani duk wani sunan wani shugaba da aka cire aka nada a wannan gwamnatin diya sun su amma an ka tambaye shi waye kaza da ce shi ma sakataren wata ma'aikata ne <laughs> ya san shi ba tsayen da kaza ɗan nan ya yi ko ya fi tsayen da aka yi a wannan gwamnatin su 700 za ku ji a yi ai ma kun ji a baya ai wa kada ayyana tatar saifuddin qabhaq mala yake cewa su ta tarawa sai suka yi appointing ɗin saifuddin qabhaq a matsayin hakimu sham shine gwamna na ruku sole administrator na ina na sham min ƙibalihim amma na ɓangaren sun naɗa nasu jagora sun naɗa nasu shugaba sun kwaɓe na sarki na ina na misra fabada'a yushaddidu ala sukaniha yana ɗarewa madafin iko kawai sai ya ci gaba da tsananta ma mutanen garin ya ci gaba da ƙuntata masu duk wani inda za a samu su miƙe kafa su sarara ya biya mamman ne ya mammatsi ya kulle su gam wa kana sai tattatar kada tammat alal balat an waye gari wannan mamaya da ƙarfin iko na ta tarawa to ya samu gami dukkan garin sun mamaye ko'ina illal ƙal'a sai dai tsuran cikin garin dimashq inda ganuwa take a karatun da ya gabata ƙal'a ɗinnan ne na fassara shi da gidan yari ƙal'a ganuwan gari mun karanta shi a cikin tarihin da muka yi na yakin khaibar ka san tana da ƙal'a-ƙal'a ne waki ne iri iri kuna fahimtar wannan da kyau ko to ƙal'a tsuran garin dimashk kamar yanzu ka ce tsuran cikin birnin zaria ba sa da ganuwa da me da ƙofan gari ba to nan ne kaɗai ba iya kamawa ba fa na'ibal ƙal'a saboda mataimakin da ke tsaron ƙofan gare arjiwash sunan shi arjiwash imtana'a an taslimiha ilaihim ya ce inna ba zai bayar ba ba ba mai gadi ne kawai ordinary security ba kaza yanzu zai ga ordinary security ya ta maka mazurai in ya ga wani security shekawa zai yi a guji ka gano wannan da kyau ku yana da sojoji ne shi ma fa a tare da shi ba. to ne sai mala ya ce a shaddilimtina limtina ya cije matsanancin cijewa kan ba zai miƙa garin a hannunsu ba sun kama ko'ina amma asalin tsuran birnin dimashq ya kasa fadawa a hannunsu yanzu an kama misali a ce an kama magumi sabuwar unguwa kwarin ɗan goma tudun jikun tukutukur an kama tudun wada su gyalle su ko'ina wanda ya kama nan zai ba da labari ya kama ina zariya amma ya kama ƙololuwan tukulluban cikin garin ya kama ba ana fahimta har yanzu da sauran magana kenan a cikin gari domin shiga garin bai yi wa hannunsu ba mahala ya ce wa kana zalika bi isharatin mina sheikh ibn taimiyya wannan kuma ya faru ne a bisa isharar da shekul islam ibn taimiyyat al-harrani ya ma shi wannan mutum cewa kar ya yadda ya sallama garin kama ya kolo ibn kathirin kama yadda ibn kathirin ya ambata da cewa fa inna shekha ibn taimiyya arsala ila na'ibil kal'a ibini taimiyya ne ya aika ma mataimakin controller na custom da ke kula da ina kan iyaka yana ce mai da shi ya ƙula lahu zalika laulam yabka fiha illa hajarun wahida ka sani a cikin garin nan ko ba wanda ya rage a garin sai dutse ɗaya tak falatu sallimhum zalika inis kun gane karka sake ka miƙa masu in har kana da ikon miƙawan ma'ana kakka sallama garin har sai ya zama ka zama unconscious kenan sai an bige ka baka cikin hayyacinka ko kuma ma an kashe ka amma kai da hannunka ka sallama ba wannan ibn taymiya namiji ne kun gane wannan mahala ya ce wa kana fi zalika maslaha azima li ahli sham ya ce domin kasantuwan garin bai fada hannun tatar ba to akwai maslaha mai girman gaske ga mutanen sham fa inna allaha hafiza lahum hadhal hisin domin allah madaukin sarki ya tsare masu wannan ganuwa wal ma'aqil da kuma matattaransu allazi ja'alahu allah hirzan li ahli sham wanda ya zama kaman wani irin kariya ne ga mutanen sham allati la zalu darul imani wa sunna wanda dimashq sham bai gushe ba tun a wancan lokaci gida ne na imani sannan gida ne na sunna wanda yan lokacin nan har lokacin su muhammad nasir din albani alaihi rahmatullah dimashq sham gida ne na sunna duk da a lokacin su bashar al-asad da sauransu waɗanda suke yan shi'a ne su ne waɗanda suke jagorantar ganin amma still sunna dai ake yi don akwai ahadu sunna da yawa in banda ma wannan hatsaniyan da ya tashi a garin ba ka da labarin cewa ma dimashq wai gari ne na 'yan shi'a suna da yawa kuma shugaban ƙasan ma ɗan shi'a ne ba gaba sani ba sau da ahadu sunna sun yi yawa sun yi dominatin ɗinsu yana daga abin da ya sa aka waye garin mulkin garin ya fada hannun 'yan shi'a saboda sarautar gargajiya suke yi daga wane sai wane sai wane haka suke yi kun gane na biyu kuma tsarin nizamiya na ƙasan sai aka yi rashin sa'a ahalu sunna ba sa shiga wannan ya sa duk wasu madafin iko na hukuma to 'yan shi'a da yake sun shiga sai suka daddafe kuma kasan ɗan shi'a da son zuciya wannan ba sai an gaya ma ba abin da yake faruwa a bahrain kenan a yanzu su wahala sunna su ne da mulki amma mafi yawancin mutanen ƙasan kuma 'yan shi'a ne ta masu 'yan shi'a sai suka miƙe duk wani mukami da ya kamata a rike a ƙasan an ba a halin suna duk da ba su da zurfin karatu amma likitoci injiniyoyi kowane abu da za a ɗaga ƙasan wanda za a bayyana ilimi na tsari na gwamnati abokance to yin shi ake yi mun gane shi sa lokacin da aka zo da zanga-zangan nan ta yayi wacce ta kawar da su mubarak da su zainal abidi na bin ali da su gaddafi da dai sauransu ai an fara wannan zanga-zangan a bahrain 'yan shiya na son su kawo da gwamnatin aikan ka ce kobo saudiya ta tura sojoji dare daya an mamaye kasan da yake saudiya tana ɗasawa da amerika ita ba a daka mata ihun barawo cewa ta saci kasan da ba nata ba irin yadda amerika ta koma gefe ta daka suwan tsuwa da mai cewa sadan barawo ne ya mamaye kuwait ku gano wannan wannan shi ne madaran mulkin demokradiyya in ba ku gane ba naka duk ɓannan da yi gaskiya ne wanda ba naka ba duk taɓar gazan da ya yi daidai ne an gane yanzu kallon hare-haren da saudiya take kaiwa yaman duk da cewa abinda saudiya take in ba ta yi ba wannan aikin hajjin da kake zuwa la ba kai saka ji shi ba saboda rigegeniya ake tsakanin isra'ila da 'yan shi'a na iran cewa wa zai mamaye madina domin 'yan shi'a suna cewa madina nasu ne su ma isra'ilawa yahudawa suna cewa madina mata su ce sau da suke da garuruwan banu nadir banu kainaka banu ƙuraiza da sauransu koransa aka yi ƙur'ani di ya ba da labari sau haka sun sha alwashi watan wata rana sai sun dawo da waɗannan yankuna ƙarƙashin mulkinsu to suna ƙoƙari ne yanzu sun hargitsa waɗannan yankuna baki ɗaya tintini suka haifar da ruɗani a ƙasan misira wanda an waye gari yau misira sojojin misira gwamnatin ƙasan ba ta iya biyan su daidai da albashi daga amerika ake biyansu shi sa yau idan amerika na son a juya shugaba an daɗe ne kawai a kwana ɗaya amma la za a juya shi sau da jami'an tsaron kaji daga inda suke samun tuwo kun gano wannan shi sa lokacin da aka yi zaɓe mursi ya zama shugaban ƙasa a daidai lokacin sai amerika ta fara ɗari da shi domin ɗan ikhwan ne dan muslim brother ne su kuma yin brothers suna da matsala ba don ba ahalus sunna ne na hakika ba mutane ne waɗanda gaba ɗaya suna da muguwar aƙida aje su gefe kawai 'yan bida'a ne domin duk inda ɗan brothers zai samu ƙarfi to shi barid ne ɗan saƙo ne ko ɗan leƙen asiri ne ko ɗan shimfida da sharan fage ne na shi'a ta mamaye waje da khawarijanci kaga da kusan wannan domin su suna fada ma da a riƙe yin magana dangane da abin da ya shafi aƙida. shi sa ɗan tabligh da ɗan braza to duk waɗannan tafiyansa ɗaya ka kwamɗe su kawai ka wuce kakkace komi kuna gane wannan ta lokacin ne sai sa ƙoƙon bara wa za su riƙa taimaka ma ƙasan don yi watsi da amerikawa don ƙasan da sojojin ƙasan su zama ƙarƙashin mulkinsu saudiya ya fara kai makokon bara sai saudiya sai ta ce lalle ta anshi tayin idan ana bukata amerika ta ba su dubu ɗaya ne sai saudiya ce za ta rika ba su dubu biyar kaga bukata ninki hudu amma sharadi ɗaya saudiya ta sa shine karye sake ya hudda da iran kaga a wajen aƙida sun fi kusa da ina da iraniyawa da ya anshi waɗannan kuɗi na saudiya sai tafi iran iraniyawa suka ce nawa kake bukata mu baka ya ce dubu ɗaya sai suka ce ga dubu goma amma sharaɗi shine muna son ka ba mu dama mu kawo malamanmu a zuba su a jami'o'i da kwalejojin ilimi da secondary schools da kuma gidajen rediyo da jaridu su rika yin wa'azi kaɗai mu abin da muke sauke ne kaga an shirya shi an tadda misara baki ɗaya kenan yana an san wannan amma saudiya ta ce ya haka iye ya haka ita ha ah, kawai shi kenan kasan mara gaskiya kai ke irin waɗin ah, nan kawai irin tabarman kunyan nan shi kenan sai amerika ta ce ma saudiya mun amince miki duk abin da za ki yi Shi ne sai aka gaya ma wannan alsisi ɗin, cewa ya gaya ma mursi an ansa mulkin ƙasan, ya miƙa wuya zuwa lokaci kaza kawai Don a lokacin yahuda sun gama kama ngos ƙungiyoyin nan na masu zaman kan suna ta zanga-zanga da hayaniya a ƙasan sakamakon waɗannan abubuwan akwai hannun amerika da saudiya a ciki sau da siyasa ne na yau idan saudiya ba te wannan ba ka shiga uku kai musulmin da zaka ce zaka je saudiya aikin haji domin misra tana da ƙarfin da za ta iya wargaza afirka ba da ƙarfin soja ba domin misra tana da alaƙa da tunisia ta da alaƙa da libya ta da alaƙa da mali ta da alaƙa da waɗannan ƙasashe gaba da har zuwa najeriya to misra wata cibiya ce mai ƙarfi da kowa yana son ya juya ta saudiya na so iran ma na so to yanzu misra ta fada hannun saudiya ina ya rage sai labnan da suke da alaka da isra'ila kai tsaye wanda asali a da labnan suna ƙarƙashin mulki ne na ahalus sunna 'yan shi'a na hezbollah suka je suka haɗa baki da yahudawan isra'ila cewa za su goyi bayansu a zo a rusa wannan gwamnati wanda ahalus suna ke jagorantanta shi ba dan demokradiya ne amma su abin da suke so an karya shi a basu mulkin kamar yadda yan northern alliance a takhalifu shimali na kasan afghanistan suka haɗa baki da turawan america da sauran yan nato da sojojin taron dangi cewa za su mara masu baya a iya cin kasan afghanistan da yaƙi da sharaɗe ɗaya in an tashi a ba su shugaban ƙasa su kuma amerikawa tsoro ɗaya suka ji don in suka yadda suka sa ɗan shiya a afghanistan to za a samu matsala guda ɗaya za a samu alaƙa mai ƙarfin gaske tsakanin gwamnatin iran da su to kuma akwai matsala a kashmir kun gano wannan da kyau ko in suka iya mamayen kashmir to za a samu matsala don akwai tukulluman nukiliya da yawa a wajen kuna gano wannan da kyau ko to kuma pakistan ta shiga tsakaninsu kuma yankin ana ta rigima tsakanin pakistan da india kuma wannan lokacin fafutukan da iran take shi ta samu wannan fasahan na nukiliya kun gano wannan da kyau ko to ana yin wannan sai saudiya ta shigo ciki sai ta ce sam a samu wani gangariyan dan boko wanda laisa minal iri wala minan nafir Kunga gano wannan da ke ku shi ba shi nan ba shi nan kawai a ba shi shi ne aka ba karzai kaga a daidai wannan lokacin ita saudiya ta daƙile ina ta daƙile iran a nan ta daƙile ta a can to da aka yi nasara a labnan aka wargaza wancan gwamnati sai su yahudawan isra'ila dama Kur'ani ya gaya maka in ka amince da su ma ka yi kwatai inda za ka amince mashi bi dinarin layo addihi ileka illa ma dumta alaihi ka'ima naira guda in ka bashi jiya Allah sai ka hada da ɗan sanda dai baka sai ka yi ta maza suna cin nasara kawai sai suka yi wuri zauna sai suka ɗauki wani kirista tun a wancan lokaci suka ba shi. kai in ce muku labari yanzu zaga shugaban labnan mashal kirista ne shi ne mai michael arne ne to a wannan daidai wannan lokacin suna son su huda kasashen nan su shiga irin su jordan irin su kaza su kuma yin ƙananan kasashe ne wanda idan ƙasan isra'ila ta yi tare dukkaninsu za su yi la'asar to amma kasashen da ake jin tsoro a wannan yanki kasashe biyu ne kasan iraki da kuma syria iraki dai kun dai sayan da amerika ta mata diyan da saudiya ta kar a ba nura almaliki shugabancin kasar nan amerika ta ki saura akwai 'yan shi'a da yawa ita kuma a wannan lokaci amerika tana son ta ci gaba da mulkinta na divide and rule farrik tasut kun gano wannan abinda suke so su ci gaba da yi a wajen kenan kuma a daidai lokacin akwai musulmi waɗanda suke almutahammisun yan gwagwarmaya masu zafin kai kamar yadda ake faɗi masu ɗumin ƙirji suna da yawan gaske a wannan yankin Haka zo ka ba nura almaliki wannan sai ya zama zafin kai na shi'anci da ƙabilanci irin na shi'anci da son kai irin na shi'anci yana da jin shi aka yi ta tsiya a ƙasan har zuwa yanzu da aka waye gari aka ɗauki wani ɗan shi'a ɗan boko aka ba shi ɗan shi'a ne amma shi ma laisa min al'iri wala min nafiyar to yanzu ƙasa ina ta rage sha to sanda wancan goguwan ta taso na juyin juya halin ƙasashen larabawa nan da na sai aka yi amfani da irin waɗannan ƙungiyoyi masu zaman kansu wanda ake aiko masu da tallafi daga kasashen waje suka tada waɗannan fitintinin da suka tayar ƙasan ta ruɗe kaga wannan wajen da ake ta bayani a kai a yanzu cewa allah ya tsare ma musulmi domin shi ne daru imanin wa sunna an yi raga-raga da shi zuwa yanzu Shi ne dogon labarin da na kawo muku to yanzu isra'ila sai ya zama in ta taso yanzu daga can ta keto har zuwa madina ba abin da zai mata waigi ko za ta iya murkushe labnan ta murkushe jordan ta fado cikin syria ba inda za ta zame sai zirin cikin saudiya wanda zai wuce da ita har ina har yaman daga yaman har madina ita kuma iran ta tsara in ta fito daga iraki wannan yankin nata ne inda zai kawo mata cikas shine zirinsu da bahrain saudiya ta sa waigi a wajen to akwai yiwuwan za su yi ƙetarowa su shigo sham saboda mutanen sham dai sun hada addini na shi'anci za su mara masu baya to akwai 'yan shi'a kan iyakan saudiya da yawan gaske amma a ɓangaren ƙasan yaman to suna ta tada kayan baya da za su shimfira da sharan fage ga 'yan shiyan iran shine amerika ta dinga masu lugudan wuta da kuke ji a yanzu don ta daƙile wancan manufa da shiri na iran na kai hari madina da kuma wancan shirin da yahudawa suke da shi na kai hari madina shi sa ka zauna da ka duk waɗannan tarihin baka san su ba to za ka zama kana rayuwa cikin waɗanda ake ce ma'awaman yamshi mukibban ala wajehi ahada amman yaushe sawiyan ala siratul mustaqim yanzu wannan fa ru'us ne na kalam din kawai aka bayar amma ya kamata a tsaya a tarihin wajen a ya tsarin yake ala haddihi algeography mutane su fahimci tsarin da matakan da irin bannan da aka yi a wajen nan an gano wannan ɓannan da ke faruwa a yau bai gaza da ɓannan da ta tarawa suka yi ba inda dole ne musulmi tsaya su karatu su nazari su san addininsu su iya bincike su san tarihi a lokacin da za su iya buɗe baki su yi magana akan dukkanin abin da yake kaiwa kuma yake komowa in ba haka ba sai a zuwa shagaltar da malamai akan abin da ba shine wajibul manzil ɗinsu ba zo su ta surutu akan cewa ana tattaro mutane da ke cin hanci ina ruwanku ka ci hanci ne ko a zo a ta magana dangane na ɗanaɗan mukamai ina ruwanka za a baka ne ko ga zo ka ta maganganu kan cewa ai ana rusa gidan talakawa ina ruwanka in an zalunce su gaya ma Allah kun gano wannan da kyau ko o kuma ku je ku shirye tim na malamai ku je ku yi nasiha shikenan kawai ku zauna lafiya ku zo ku ta kantar da tauhidi kawai ku ta wayar da kan musulmi ku ta yin abin da ya kamata ya dace amma an kaje ka samu mutane sai su ta surutu kuma surutun da kuke a masallatai ko billahi abin biya zuwa kunnun waɗannan shugabannin ba ka fahimtar biya zuwa kunnunsu sai ka je inda suke rayuwa ba su ma san da kai ba mashirmanci inda ka samu mota mai lafiya fa ka shiga aka saki maka ac in ga zo cikin talakawa ko gargadan da kake bi ma motan ba ta ji ballantana kai surutan da suke gaba ɗaya ba ka ji kana ɗaga gilas kawai duk wani makin noise da suke ba ka jin shi a gidan shi haka yake gilashin gidan ma anti-sound ne hayaniya ta zuwa kuma duk waɗanda suke zuwa wajen suna gaya ma wa gabanni abinda zai faranta masa rai ne ko kwanon wasa kuna ta ƙirji bakin kuna wari gano wannan da kyau ku shi ya ci kuɗi mala'ikuna nan najeriya shi za su yi bincike kai kuma ka zage shi to ana zuwa sai a ɗibi sallanka da azuminka na ramadana a biya shi shi kuma ya ɗiba ya raba matalakawa ka zama ɗan dako ya zama ɗan dako sai kun haɗa a wuta gaba ɗaya kuna tsine ma juna <laughs> ina ruwanka kakka zama cikin waɗanda ƙur'ani zai ce kalla lamma ya ƙaudi ma amarahu su shugabannin na mai masu addu'a mai masu fatan alheri kawai Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan bayani mala ya ɗauko shi a cikin littafin albidayet wani haya a jizi na sha hudu shafi na bakwai zuwa na takwas Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi mala ya ce afatta taru fasadan filbalade, su waɗannan ta tarawa sun yi ƙazamin ɓanna a wannan garin duk mutumin da bai san yankin gabas ta tsakiya ba wannan zirin tsakanin iran in ka zo ka ce farisa na da wanda ya hada har yankin su afghanistan su pakistan su yankin nan duk wannan zirin gaba ɗaya farisa ne da kuma yankin da ya ziri ya yanko har ɓangaren su rasha irin da aka ce cheniya suka su waye tantan ɗin nan da kake ji yankin tatar kenan dan yanzu ukraine ɗinnan nan na yanzu nan ne fa inda ake yakin nan a yanzu shine cibiyan tarawa fa shi sa mafi yawancin wanda suke wannan yankin musulmi ne kamar yadda muka karanta da kuwa karatun da ya gabaci na bayan wannan da muka yi ai ibnu taymiya na daga cikin abin da ya gaya ma sarki kazan kana da cewa kai musulmi ne yayi har yanzu mutanen ukraine inda ake rigiman nan suke mara marasha baya ai mafi su musulmi ne don kaɗo wannan yankin da turkiya da iraki da su sham da wannan zirin gaba ɗaya dama dandazan bala'in rigima ne wannan wajen ko sabon manzo Allah sun ci wuyansu kaje ka tambaye sayyidina Umar a yakin Qadisiyya ya ga kare da su ka je ka bincika sanda annabi ya aika da wasiƙu a shekarar rasa'il wani irin wahala ne wasiƙan manzan Allah ba ta sha a hannun sarkin farisa ba kowane sarki an kai ya ansa cikin girma da arziki sun ce ba za su bi ba amma kamar sarki mukaukis ai ya aiko ɗan tsaraba ne ɗan alfadarai haka kawo mazala alfadara da 'yan mata guda biyu da 'yan riguna annabi ya ɗauki mariya ya sadaka da ita ya dauki sirin ya ba hassan ya aje wannan taguwa yana hawa taraye har zuwa zamanin sarki muawiya ta dan abi sufyan ma da kai ma sarki kisra yana kicibir da wasikan manzo Allah sai kekketa ta annabi yana madina mala'ika ya gaya mai cewa ga abin da ya faru ya tara sabai yake cewa wancan takadarin sarkin ya yaga wasiƙa na mazzaƙallahu mulkahu kama mazzaƙa risalit Allah zai kici da mulkin shi kamar yadda ya mawasika ta giyan mulki ta ja shi ya tura ya ce a ji a taho mai da manzan Allah a kafa a kan iyaka a ji a samu wani hakimi ya tura a ji a zo da annabi hakimin ya turo 'yan saƙo a ta so mai ƙiyan manzan Allah sau da giyan mulki a ana zuwa manzan Allah ya ce to mulkin ka za mu ɗauki umarninku ne ko ko umarkin tsohon sarki domin ai shi wannan hakimin da ya turo ku daren jiya shi ta yi mai juyin mulki yana bacci ta haya ruwan cikin shi ta yanka shi yanzu ita ce hakima yanzu umarnin tsohon sarki kuke ɗauka ko umarnin sabon sarauniya suka ce oh me ya fara haka ya ce ku koma ku sha labari suka yi rabas suna zuwa suka suka tadda abin da ya faru gaskiya ne to tun daga wannan lokaci sabon manzan Allah suke shirin sai sun share wa manzan Allah hawaye na abin da ya faru a zamanin sayyidina abubakar kun dai san irin bugawan da ya yi mun karanta a cikin tarihi jiya haka to zamanin sayyidina umar ne ya tura sojoji rundunar farko a ƙarƙashin jagorancin khalid ibn walid saifullahi maslun ɗaya sa'ad bin abi waqqas haka suka ritsa farisa suka shiga cikin garin wutan da sarki ke bauta ma ta shekarar ɗari ba ta taɓa mutuwa ba amma ranar sai da suka kashe ta sa'ad ya hautu kulluman inda yake bautan wannan wuta ya karanta musu kam taraku min jannatin kaza wa kaza wa kaza wa kazalika wa aurasnawa qauman akharina duka sun ne suka kwakushe su haka suka bi sarki kisara a guje yadda ka san ana bin zakaran kirsimeti a enugu ka san duk inda ya shiga ba za a yafe mashi ba sai an kamo shi an yanka ne <laughs> kun gano wannan da kyau ku haka suka kamo suka kashe shi don karanta yadda suka ci wahalar mutanen nan a wannan wajen za ku sha mamaki ko wannan rikicin ya kwanta ko wani zai ƙara tashi ko ya kwanta wani zai ƙara tashi sau da dajjal ma a zai bayyana ya juju wa ma juju ma a za su fara kulluwa su tsiya tukunsu nan ne dandalin tsiya da dandalin alheri don annabi isa ma a nan zai sauka hamun karanta duk zai sauka ne a shirkiyi dimashik gabashin dimashik annabi ya ce indal manarati albaiza a wajen wata faran manara a nan ne annabi isa zai sauka kuma daidai nan ne dajjal zai nemi ya tsere in annabi isa ya biyo shi shi ne yahudayen isra'ila a daidai wajen cin da yankin ƙasansu ne sun yi filin jirgin sama a wajen wallahi nan annabi isa zai kashe shi ba filin jirgin sama ba ko filin jirgin tashin iska aka yi a wajen su ma daina bata mu kansu lokaci an riga ƙudiyar amurin lalifihi fihi ta staftiyan chapter close. Allah madaukin sarki ya sa mu dace sun yi banna ba karaman banna ba a cikin gari ma taraku shan illa ghayyaruhu bin nahbi was salabi basu bar komi a garin ba face sai da suka canza shi ta hanyar kwace in zo suka ta gilasai irin wannan su babballe kaga gayyaruhu AC su kwashi gilasai fitilu fankoki shimfidu komi aka yi musu gama garin kaca-kaca mai kuke tsammani idan aka yi zanga-zanga a waje ya ke ma shagunan mutane ba ka ke magari kaca-kaca ba duk fulawoyi a mammake su signboard signboard a karere su duk wani alluna da aka sa na tallallaka ana barin su to su gida-gida suke bi gidan manyan mutane duk wani gida da su gan shi da wani daɗe mai kyau sun yi raga-raga da shi wasajanu adadan kathiran minal musulmi na rijalan wani sa'a haka suka kama adadi mai yawa na musulmi maza da mata suka bidi suka kukkulle su a gidan yari wastarra ƙohon mala ya ce haka suka mai da dayawa daga cikinsu bayi e mana ta ɗibi ƙarti a mai da su bayi suna ɗibo ruwa suna kawo abinci su daka su sussuke su komi sana ɗibi 'ya'yanku mata a zuba su a gidan sarakansu sun zama barorin gida suna masa hidima sana ware kyawawan ciki kuma ogawa na da ogawa ne suna sadaka da su kana kallon matanka wani ƙato yana jajibar da wasan sallah a kanta ba kai zaka ce komi ba in kai magana ya sa a maka tauri <coughs> iskancin da mutane la shi kiyaye a wanda suka yi sun yi ɓanna a inda ba lahira ya da an ci bulus amma cin da akwai kiyama duk wani wanda ya zalunci wani akwai yau malayan fa'umalon wala banuna illa man a talla bi kalbin salim Allah ka raba mu zalunci malaye ya ce fafi mahallatu salihiyya a bayan garin dimashq wata unguwa ce ita ce mahalla wata unguwa mai suna salihiyya ana ce mata salihiyya ne saboda garin mafi yawancin mutanen garin mutanen kirki ne kun gano wannan a ƙauyenmu akwai wata unguwa da ake kiranta da wani suna mara kyau kamar yadda da a tudun wadan zariya ko ta wani layi da ake ce mashi jahannama road kun gano wannan da kyau ku wai layi akwai wasu abubuwa da ake na rashin kirki ne haka da turan nan akwai wata ya sun zo suna ko biki ne ya unguwan nan sai aka ce a ah, wane ake magana da ni cewa ga yar garinku sun ciki a ina kike a garin ta ce muna shaidanawa na ce a sha? sau da yankin shi ma kamar na Marot ne to sai ana ce magarin yankin mai shaidanawa to ka ina kake cewa abu muna annabawa to ko kuna shaidanawa, to mu ya kawata muna annabawa ce la ai ba wannan garin ce yana nan kin yaga kin yaga kin yaga ko gane to wannan ungo sunta salihiyya gashi a ƙasa malici as-salihiyya ahadu ahya'i dimashq ɗaya daga cikin unguwannin dimashq ne mala ya ce wa Jadu ala Safi jabalin kasiyon a saman tsaunin kasiyun kadai a wannan salihiyya mala ya ce wa kadabba na ha almuqaddisa fil korona fil karni sadis akwai sarakuna da ake ce masu almuqaddisa sun gina kun gano wannan da kyau ko Fi ha madaris makarantu wa masajid da masallatai kathira masu yawan gaske a ƙarni na shida kuma waɗannan masallatai da makarantun suna nan har zuwa lokacin da su waɗancan ta tarawa su kawancan farmakin kun gano wannan da kyau ko to da suka shiga cikin wannan salihiyya ɗin malin ya ce wahada ha a wannan unguwa kaɗai katalan na hawa arba'an mi'a sun kashe kamar mutum ɗari hudu wa usra nahawun min arba alafi asirin sannan sun kama bursunonin yaƙi kusan dubu na dubu hudu bursuna dubu hudu sun kashe wajen mutum nawa ɗari hudu kaga ɓannan da suka yi ina ganin zai wahala a lokaci da yan taɓa samun irin wannan ɓannan a borno da yoba ko adamawa an samu lokaci ɗaya a ce an sace mutum dubu hudu ko an kashe mutum nawa ɗari hudu a lokaci ɗaya allah kaɗai ya san kuma unguwannin da suka yi mahaka don duk unguwan da suka shiga za su duba samari zarata irinku su bi su mammake in sun ga irinmu wanda muka ɗan kwana biyu kuma sai su yi ne sai saka mu cikin bayi mu ko mun rayu ma ba abin da za mu iya yi ina ba ta mun gano wannan da kyau ba ruwansu da dattawa sai wa sai matasa matasa ku ne ran gari ai Allah maɗaukin sarki ya muku albarka mu kuma da tawa ya ƙara mana ƙarfin imani mm. wasabu kasiran min alfitiyan sai kama da yawa daga cikin matasa ah, dama duk inda fitina ta tashi suwa ne da suke shan wahala ko zama maki a duniya gaba ɗaya mutum nawa ne mutum hudu ne mutum hudu ne biyu da biyu kaga tsofaffi da matasa dattawa da yara kaga da tsofaffi da yara in bitina ta tayi suke shan wahala kaga dattawa da matasa suke tadata waɗannan dattawan suke ziga matasa matasa suke a aikace in sun tada fitinan tsoffi da yara suke jigata kun gano wannan da kyau ku shi yasa ko da ko misali a ce wai hayaniyar siyasa da ke tasowa ko za ka ga suwa ne ke tada ta matasa ne a bisa ingiza wanda tawa amma na banza waɗanda ke ba su ƙwaya da kuɗi da sauransu su yi wancan taɓar gazan ina ba da na wannan da kyau suke waɗancan ayyuka na asha a ko'ina ke sa idan ka ware yara yaro bai da abin da zai iya yi na tada fitina ko kwantar da ita haka tsoho kana ce ma tsoho za a yi bala'i ta ce Allah zo da mu lafiya da mu lafiya <laughs> da in fitinan ta tashi ko gudu ba zai iya yi ba to yanzu ya so ta tashi kun gano wadda da kyau ko shi ko yanzu matashi yaro karami ba abin da ya shafe shi inda zai je wajen kakan shi ta bashi tantabara ya sa a kwali ya goyo a bayan keken shi in ya zo checking point sojoji suka tsare shi shi ba abin da ya dame shi illa mai dan tabaran shi wala duk bincikensu ba abin da ya dame shi ko sun ce mai bude mu ga abin da ke ciki zai ce ina budewa haka ya fara ai suka ce often this case buɗe na akwati ya ce ina buɗe za ta tashi suka ce eh <laughs> dama su sun tsara wannan wajen don su kara tashinta ne kuma an ce an bude za ta yi a saboda bom tashi yake yi tantabara ma tashi take yi yanzu tarayya wajen suna ya nuna cewa ma'ana iri ɗaya ne da tashin tantabara da tashin bom iri ɗaya ne da hannunka da hannun Allah iri ɗaya ne daidaituwanka kan kujera daidaituwan Allah akan al'arshi iri ɗaya ne saukanka da saukan Allah daga sama zuwa saman duniya iri ɗaya ne Alishtiraku Filismi. la yaltazimu zima alishtiraku fil ma'ana tarayya wajen suna biye lazim da tarayya wajen me ma'ana ba iri ɗaya ba ne kaga tantabara za ta tashi ba zai iya me <laughs> a nan da na sai ga officers sun yi taking cover kuma an yi haka can wani dattijo yana kan keken shi zai tura sai ce ku tashi ba wani abu bane ya ga dan hugu da inda za ta sha iska yace tantabara ne kakan shi ta bashi ya ga ce IC ah, IC ta wuce dan bansa na <laughs> yi dan bansa oka <laughs> gano nan da kyau ko ai takin koba ne a baya irin wannan cikin point ko kaza ne aka koro ta a guje ta shigo cikin rairayi a ta shigo cikin ciya in ba sa aka yi ba nan da za ga an me yasa an gaje checking point kai hankali ka bus ka ba a hankali dan billahi allazi la ilaha illa huwa suna iya shanka albarushi su shaka masalla a banza a wofi ana gani sai a ce na boko haram zahaba damu hadara Allah shi kiyaye wasabu kasiran min fitiya sun kama matasa da yawa wal fitiya da kuma 'yan mata min usrin sharifa daga manya-manyan family mun gano wannan da kyau kuma buyutati fadlin wa ilmin da kuma manya-manyan gidan manyan jama'a da kuma gidan manyan malamai duk sun bi sun kama 'yan mata sun je daji suna ta fasadi da su sun kama matasa 'ya'yan manya sun koma sun bautar da su shi yasa duk fitina in ta taso a haka take karewa Allah shi kyauta shi sa waya ce wai yanzu an zo an kama yan mata ba na ci ba ko na ina ne mu musulmi mun san dama in fitina ta taso Allah kaɗai san irin wanda za shiga cikin fitina kuma ka je ka bincika yan mata nawa aka kama na ci ne kaɗai aka kama amma why sai su aina nisa al-muslimin suna yana duka a rika haɗawa da su a sako su koko ma wannan maganan ka faɗi ma sai kai laifi yanzu masu jajayen kaya sa zagi ubanka sai maka sharri amma mu cewa muka yi da na chibok da na ina da fulani da kowa da aka kama duk aime a saki kowa kowa a sake shi a sako shanu da aka kama haka a sako awaki duka a sake dukiyoyin mutane a daina fashi da makami a daina komi sannan dukiyoyin da aka sace kuma aime a sako su suma kan su ma ɗore su aka yi a bankunan wastabahu hurmatul musulmi na biyojihin am suka halatar da matan musulmi gaba ɗaya duk matan da ka gani kawai ka danne ta a gari iskancin da suke ta yi kenan Wano bat kutubun kathira suka sace littattafai min muktabatin kubra daga manya-manyan labraris min waƙafin waɗanda ake su wa ba'uha bi abkhasi samanin suka sai da su a banza. sai a katu na gaba za mu waiwaye wannan bayani ɗan kaɗan subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum